آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي وإذا وقع بين المعلم ومعلم idan wani fitina ya auku tsakanin malami da malami eh, ko ko tsakanin ɗalibi da ɗalibi wa a maza auto ma wa tilmiz ko tsakanin malami da ɗalibi aka samu aka samu rashin jituwa husuma duk da aka samu rikici lam yajuz li ahadin lam yajuz li Ba baya halatta ga daya an yu'ina ahaduhuma hatta ya al haka. baya halatta ya taimaki ɗaya daga cikinsu sai ya san gaskiya an gane yi. kada ka ce ina tare da malami na ko ina tare da wani sai ka san wane ne yake da gaskiya in baka san haka ba ka zo ka taimaka ma wani to kai kuskure wala ya ya'awinuhu bi jahl kada ya taimaki malamin sa da jahilci kawai ni ina tare da malam ko yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya kuskure ne wannan wala bi hawa ko kuma kada ya taimake shi da san rai bal yanzu fil amr zai duba cikin al'amarin idan gaskiya ta bayyana gare shi sai ya taimaka wa mai gaskiya sai ya taimaka wa mai gaskiya daga cikinsu a kan wanda yake mai barna an gani yanzu a wannan zamanin ana yin haka kuma mutum zai kira ka wato kai kasancewa kirikiri malamin ka bai da gaskiya saboda son rai kawai sai ka goyi bayan malamin ka an gane ku to wannan yana daga cikin kurakurai wanda mu da muke kiran kanmu ahlus sunna salafiya ya kamata mu nisance shi mu muna cewa ba ma ta'assubanci to duk abin da ya shafi ta'assubanci mu guje shi an gane idan abu ya faru tsakanin malami na da wani dan bidiya ko malami tare da ahlus sunna dan uwan shi ko malami kaza kaza da wani ma wannan ma bai da addini to mu bincika wai me ya fami ya hada su ne a malami na ne ya ci bashi ya kibiya a nan sai goyi bayan malam ko malami na ne ya zalunci malam wani kirkiri na san shi ya zalunci shi sai goyi bayan shi ba a goyi baya to wani ba zai goyi baya ba ba zai ma tambaya ba me yake ruwa ai malam wani baya son malaminka kin ba ni bashi an gani? to irin wannan kaga ya kamata mu gyara shi a matsayin mu na ahlus sunna kawai idan wani abu ya faru tsakanin malami na da wani in bincika sai na tantance na ga wane ne mai gaskiya kai ko mahaifina da mahaifina ne ba mahaifina da mahaifina da yayansa ko mahaifina da mahaifiya karan goyi bayan bangare daya sai na tabbatar na tantance na san mai gaskiya daga cikin su an gane ku wannan shine abin da ibnu taymiya yake gaya mana kenan wannan ya nuna mana akan samu hakan tsakanin malami da malami mahaifi da mahaifi malami da ɗalibi za a iya samun rashin jituwa to kafin ka yanke hukunci ka yi adalci tukuna wala ya jiri manna kuma shana'anu ƙaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littakuwa an gane ku wannan shi salafanci na'am nan idan ba zan iya yin wannan ba to kurin yi tawakkufi in na san ba zan tsaya in duba ni adalci in na san ba zan yi adalci ba to yi tawakufi kada tsaya in goyi bayan wanda na san ban tabbatar da yana da gaskiya misali kuskure ne mai girman gaske na'am sawa'un kana al-muhiqqu min ashabi shin daidai ne ya kasance mai gaskiya daga cikin mutanensa ne aw ashabi ghairi ko mutanen waninsa mai gaskiya kawai za goyi baya sawa'un kana al-mubtil min ashabi shin daidai ne mai barna daga cikin mutanensa ne aw ashabi ghairi ko mutanen waninsa yaqulu al-maqsud ibadatullah wahadan sai ya zamanto manufa shine dai bautan Allah shi kadai wa qadu rasuli da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin gaskiya da tsayuwa da adalci fadakarwa ilam ya akhi anna al-insan mahama ghalat manzilatu ka sani ya kai dan uwana lalle mutum duk sanda duk inda matsayin shi ya kai na filayi a wajen ilimi da kuma tsoron Allah wannan ya kamata ya zama amma hama alat mahama alat manzilatu ka sani ya kai dan uwana lalle mutum mahama alal manzilatu duk yanda matsayin shi ya kai a wajen ɗaukaka fil ilm a wajen ilimi wa taqwa da tsoron Allah na'am na'am ordatu lil khata'i wa zalla wa nifyan eh wato shi mutum abun bujurowa ne zuwa ga kuskure da kuma zamiya da mantuwa ku duba abin da malai faɗa ba duk yadda matsayin shi ya kai wajen ilimi duk da matsayin shekaru wajen tsoron Allah abin bujirowa ne zuwa kuskure zai iya kuskure zai iya samun zamiya zai iya samun mantuwa yasa kada kai saurin yadda da mutum sai ka bincika amma zalika illa li qawlihi da'ifun kama qala ta'ala da kuma ya kawo wanda ba sai saboda kasancewar mutum da ifi ne kamar yadda Allah ya ce an halicci mutum mai rauni dan adam tare yake ba ba ba ba ba kaga ce malam wani yanda na san shi na san ba zai yi kaza ba to za ka yi kuskure da girman gaske eh taratan kad yanharifu anil jad wani lokaci yakan karkace daga hanya mai kakke mutumin kirki ne ba ana ganin shi zahiri mai tabawa wani lokaci kawai sai ga ya ya kauce an gane wannan go to saboda ba a cewa ni na san duk abin da ya faru tsakanin wani da wani wani ne mai gaskiya kai kuskure لذلك لا بد للطالب أن يكون على basira. saboda haka ba makawa ga ɗalibi ya kasance akan basira da kuma ta haka tsantsan daga al'amarin addini in ana rikicin addini tsakanin fahimta ga fahimtar malam wani ga fahimtar malam wani kar ka ce na san malami na ne ke da gaskiya ka tsaya ka bi diddigi wai abin da ya faru dinnan wai menene ya faru sai ka tsaya ka duba hujjojin kowa a nan sai ka rinjayar gaskiya malam wani ya fi malami na gaskiya na lura hujjojin malam wani na fi gamsuwa da shi fiye da na malami na an gani a malami na ya fi gaskiya hujjojin da ya kawo tsakani da Allah ba wai ta azubanci ne ba na fi gamsuwa da shi an gane wannan ko wata tahaddurin min umuri dini da kuma taka tsantsan gaba da al'amarin addini yayi a hankali addini ba bin wasa bane kada kawai saboda kana son malaminka sai ka goyi bayan shi ga duk ra'ayin da ya zo da shi kada kawai dan kana kin wancan sai ka kushe mishi ga duk abin da ya zo da shi ko yana da gaskiya an gane to irin wayannan al'amura mutane ba kasu ba kan yi bincike ba mutane galiban ba su da adalci idan abu ya faru kawai suna duba kawai yanayin inda mutum yake ni ni na fi gamsuwa da wane ya fi wane iya daura rawani wala ya fi gaskiya ki gani ba wannan rikicin da ya faru billahi lazi yanda wannan yake daura rawani wannan baya daura haka zuwa ga ya fi gaskiya ko irin alkyabban da yake sawa wancan baya sa irin wannan ya fi gaskiya su mutane ba wai dubawa suke wai menene ya faru ba tsakanin bangarori biyu menene hujjojin kowane bangare wannan wanda ra'ayi ya kawo wannan wanda ra'ayi ya kawo a'a an gane ku wani lokaci sai wannan ce na san wane ya fi wane kirki ma E, to shine malaka cewa duk kirkin mutum yakan samu mai yakan samu zalla an gane wannan ku sai wanda kare na nan suka ga kuma shi ne kuma mai gaskiya misali na'am hunaka haddun akwai wani haddi wanda yake mai rarrabewa tsakanin zalla zamiya da kuma karkacewa a gane zamiya da karkacewa akwai haddun fasil baina kuma wata frik baina min muhimmancin rasikina fil ilm bambanta tsakaninsu yana daga cikin muhimman aiki na mai manyan malamai rasikuna fil ilm an gane bambanci tsakanin zalla wane ya samu zalla wane ya karkace kila wane ya samu zalla ya dan zame ba da gangan yayi ba kenan wane ya karkace da gangan to su wane ne za su iya nuna mana bambanci tsakanin cewa wannan zami ya samu wannan ganganci ne sai manyan malamai a gani kaga shi matsaloli da yawa wanda samari ke shiga cikinsa suna shiga cikin abin da ya fi su ne an gane wannan ne samari da yawa sukan shiga cikin abin da ba fagensu ba ne misali kaga da ibn tabiya ya nuna mana cewa tsakanin zalla da inhiraf akwai wani abin da yake bambanta su amma ba ba kowa da kowa yake da iko yayi surutu ko yayi magana kai ba sai malamai rasu kula fi'il an gane amma wani kawai zai ce wani da gangan ya bace yana sane wa iyaz billah نعم لأنهم عارفون بأهوال العلماء دومن سورة سكون في العلم سوسنا سنة دهالا يما لمي نعم وتزاهاته سنة سنة ده عندي جنب بس كان تنسو الانحراف تعمد المخالفة كذا غني بو إن أنت متين يا إنحرافي da gangan ya saba mu kitabu wa sunna da gangan yana sani na alkitab wa kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wato da gangan ya saba mu littafin Allah da sunan manzansa da ijma'i na salafin salih na'am wani israr alaiha kuma ya saba ɗin kuma ya nace akan haka Wadda a ilai ko da an mai nasiha zai tsaya ya nace da sauransu kuma da kiran mutane zuwa ga wannan karkacewar. wal adawatu wani ah, mahabba alaiha da adawa da kuma soyayya a ta kaga mutum yana yin adawa akan haka kuma yana yin soyayya akan haka wa man wujida fihi hadha hazihi sifat yawa duk wanda aka samu hazihi sifat fi ko duk wanda aka samu wayannan sifofin da aka ambata a cikin sa da gangan ya saba ma kitabu wa sunna da gangan yake kira da gangan ya saba ma ijma'i na salaf da gangan yake kira zuwa ga wannan karkacewan da gangan yake adawa da mutane ya saba ma kitabu wa sunna kuma yana adawa ga mutane akan haka yana kuma soyayya akan haka duk wanda ya wanda ya bar a yanke so shi wala shakka fi kaunihi munharifa eh duk wanda aka samu irin wannan sifa tare da shi da aka ambata babu shakka a cikin sa munharifa anil jadda ya karkace Ya suka duba abubuwan da ke faruwa ga masu awan salafiya musamman a garin Kaduna sai ka ga da zaran wani ya yi kuskure wanda baya tare da majmu'an su misali nan take za su jarraha shi su faɗi maganganu masu zafi a kansa in yana cikin majmu'an sai ya bai uzuri haka ne, kuma haka ba in dai yana cikin majmu'an su irin kuskuren da kai suka jira ma nan take to sai wani dan majmu'a yayi sai ya ce ai wannan ana tare da shi wannan ana tare da shi a mishi uzuri kaga ashe al'amarin san rai ne wanda ke tare da su shine yake ba uzuri wanda bai tare da su duk kuskuren da yayi kuskure ne wanda wanda kuma yake tare da su duk kuskuren da yayi daidai ne a mishi uzuri a kan shi wannan salafiya ne ko san rai kuma kowane irin mutum ana iya masa naƙadi banda mutumin da ke cikin majmu'an mu kowane mutum in yi kuskure a mai naƙadi nan take amma wanda yake cikin majmu'an mu duk kuskuren da yayi ai shiru kada makiyan mu su sani shin ya zamu alakanta wannan da ayan da Allah ke cewa kunu qawwamina bil qist shuhada lillah hmm. su zamanto masu tsaye masu tsayuwa da adalci masu shaida saboda Allah ya za mu yi alakanta shi da inda Allah ke cewa Allah ta daga fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la taqs wa la tukhsiru al mizan eh? Allah ta'ala ya nuna mu tsayar da ma'auni wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku faɗi magana ku yi adalci ko da ɗan uwanku ne na kusa ya kuskure ko da dan uwan ku ne na kusa yi kuskure lalle yayi kuskure ne kuskure kuskure ne kowa ya yi shi wannan shi ne salafiya amma ba wai namu iya kuskure a mai uzuri na waje iya kuskure kawai nan tashi kawai ba wani uzuri tare da shi na'am na'am yace um kama zakara hal ulama kamar yadda malamai suka ambata a mahallinta daya wal munharif uh, يحذر منه والمنهرب يحذر منه shi malamin da ya karkace ana yin tahziri daga gare shi kuma ana yin tahziri daga kuskuren sa asbul iko ma murahatu ko tare da kulawa da mai hanyar tahzirin an gane in za a yi tahziri din sai an kula da hanyar tahziri akwai dan bid'a wanda aka san kangarin rai mai son rai akwai usulubin tahziri da za a yi daga gare shi akwai malamin sunna da ya dan samu zamiya kuma an san wannan ba da gangan yayi ba akwai usulubin tahziri da za a yi daga gare shi an gane wannan ko kowanne akwai hanyar hasabul maslaha al mutabara gurgudan maslaha al mutabara abin lura wa yajibu aidan a hajru bi hasabul maslaha yana wajaba kuma a kaurace masa gurgudan maslaha wala wala yurja ilayhi ba za a koma zuwa gare shi a wajen fatawa ba wala fi talaqil ilmi ko wajen samun ilimi karban ilimi wala fi istishara ko wajen neman shawara wa idan tunzalu zal martabatuhu am martabatu ahli ilm ana saukar da martabarsa daga martaba ma abota ilimi tunda bai san rai ne karkatacce ne kuma haka ba da gangan ya karkace wa sunna wa ya'addu min ashabil bid'ah kuma za a lissafa shi daga cikin ma'abota bid'a tunda munharifi ne shi mutumin da ya riga ya riga samu taharifi injirafi yana yin adawa yana yin kiyayya da shi kuma da gangan ya karkace kuma wannan za a lissafa shi daga cikin ma'abota bid'a wal hawa wal taharrur da ma'abuta san rai da kuma ma'abota rushewa mai rusa addini na'am shi mukallabi ne wanda har zai gaskiya saboda soyayya ya kawo da kai ya ce muna yace zai fita daga musulunci ne wata zai iya fita mana tunda dai nan gaba zai iya sanin cewa malamin shi ya fada cikin kafirci wai bin shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام الله يمثل هما يا شيخ أما تعيين الفرق الحالكة أما أين قنجيوي هلككو أقدم من har man balagana annahu takallama fi tadlili mafi yawan wanda labari ya kai gare mu cewa yayi magana game da batan su na Yusuf bin Asbad wanda ya fara magana game da batan wayannan kungiyoyi shine Yusuf bin Asbad kuma Abdullahi bin Mubarak sannan na biyu Abdullahi bin Mubarak kuma ya imamanin jalilan wayannan malamai guda biyu ne masu daraja min ajallahi a'immatul muslimin daga cikin manya-manyan wato a imma na musulmai qala jida bid'ah arba sun ce usulul bid'ah arba asalin bidiyoyi guda hudu ne su ne tushe tushen bidiyoyi guda hudu ne na farko shi a rawafi da khawari da kadariya da murji'a wakila ibn mubarak sai aka cewa abdullahi ibn mubarak wa jahmiya hadda yan jahmiya ma wa jaza bi laika ulaika laysu min ummati muhammad sai ya amsa cewa wa'annan ba su daga cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kulu inna la nahki kalam yahud wa nasara ya kasance yana cewa lalle mu mukan karbo hikaya muka iya dauko wato muka iya quotation din maganar yahudawa da nasara in suka faɗi magana mai hadari muka iya quotation din shi muke yahudawa sun ce kaza la nastati'u anna annaha nahki kalam kalamar jahmiya amma mu ba za mu iya hikaito maganar yan jahmiya ba saboda kazantan yayi yawa kamar yadda wasu mai cewa su ba za su iya to maganar Abdul Jabbar ba ko cewa maganganun da yake faɗa kan manzan Allah ya yi muni da yawa maganganun yi muni ba za ma su iya faɗa ba su suna ganin a yi mishi interview ya ƙara maimaita maganan suna ganin azantan yayi yawa gara kawai a yanke mishi hukunci ina fatan gane wannan to ka san kenan maganganun da ya faɗa kan manzan Allah da maganganun da ya faɗa kan sahabbai al'amari ya yi muni an ce in ka yi sai igar jikinka ya tashi a gani to haka yan jahamiya in ka ji maganar su ko maganar su game da Allah ne su kaga hadarin yan jahamiya kenan su wani maganar su mai hadari kan abin da ya shafi Allah ne da kuma siffofin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ke cewa a cikin kungiyoyi babu mutanen da suke da barna kamar su saboda kaga zaka yan shi'a sun taba sahabban manzon Allah ne yan qadariya suna da alaka ne da da zalibin dan adam an gani maganar cewa Allah ya kaddara ba ko bai kaddara ba kama nan kai tsaye sun shiga gonan Allah ne Allah ta'ala baya ji Allah baya gani Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah ba shi da kaza ba shi da kaza sai zaka ce a cikin kungiyoyi babu wata kungiya da ta fi su muni tafi su hadari an gane wannan ku mutanen da suka shiga gonan Allah wa ma qadaru haqa wa ma qadaru la haqa qadari kenan in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay kaga wannan ya shiga gonan Allah ne to su ma haka suka shiga gonan Allah yan Jami'a wa iyaz billah to hada alladhi qalahu tabi'a alayhi ta'ifatu min al-ulama abinda ainihin Abdullahi bin Mubarak da kuma wannan eh, da Yusuf bin Asbat an gane ko abinda abinda suka fara na'am okay eh, na magana Abdullahi bin Mubarak ko yake cewa inna lanahki kalamar yahud wan nasara wala nasri wa annahiya kalamar jami'a wannan abin da ibn barak ya faɗa wasu daga cikin bangare daga cikin malamai daga cikin ɗaliban ahmad sun bi shi akan haka ah, da wasu su suka ce lalle yan jami'a fa kafirai ne ba kenan ba maganar shi aulad bin barak har da maganar yusuf bin asbat cewa su ba su sanya wayannan mutane ba sanya yan jami'a daga cikin ƙungiyoyin musulmai ba sun sanya yan jami'a ne daga cikin ɓangaren kafirai kawai an gani kuluna fi na zai na usbani na firko fala ya kulu da kenan saboda haka ba za su shiga cikin ƙungiya saba'in da biyu ba ba su yadda a sanya yan jami'a daga cikin saba'in da biyu ba kamar yadda malamai a wannan zamanin ba su yadda a sanya yan ahmadiyya daga cikin saba'in da biyu ba malamai sun yi ittifaki ga baki da cewa ƴan ahmadiyya kafirai ne babu wani sabani tsakanin malamai wajen kafirta ƴan ahmadiyya an gane wani ku har ma an ce wurin da suke sallah ba a kira shi masallaci sai da kira shi wani abu da ce wajen bautan ƴan ahmadiyya amma ba za a ce masallacin ahmadiyya ba saboda masallaci na musulmai ne eh amma la yadkhulu fihi al-munafiqun kamar yadda munafikai ba sa shiga cikinsu su ma munafukai ba su daga cikin saba'in da biyu ina jununan ko wa'anda suke boye kafirci ko zanadika ba a sanya su daga cikin saba'in da biyu su ma zanadika kafirai ne su wani za da kulla zina amalu kalu amanna wani za kalau ila su ashiya ɗinigin kalu inna ma'afu inna ma na hannu mutazi'un ra'ayin wa'annan wanda suna tare da kafirai sun yarda da aƙidan kafirai amma sun shigo cikin musulmi fi zahir irin wayannan ba su daga cikin saba'in da biyu makafirai ne su yuruna islam suna bayyanar da musulunci wa hum zanadiqa amma suna boye kafirci wayannan su ne a وقال آخرون من Ahmad أحمد وغيره إيه amma ina hukuncin masu cewa kuma a haɗa kai da kowa da kowa a manta da bambance-bambance a haɗa kai da kowa da kowa duk abin da kowa ya faɗa inda ya yi daidai a tafi tare da shi inda kuma ya kuskure a yi masa uzuri eh? amma suna da wani take wanda ya shahara gare su na ta'awun fi masa a alai wai a rufa zuna fa'adun fi masa na fina fi to ya hukunci masu irin wannan take yin sun yi daidai idan an san cewa wannan dan bid'a ne ya kamata a gyara shi ko a mai raddi ya kamata a mai raddi kuma ya kamata a yi tahziri daga gare shi musamman ma in ya zama to da'iya ila a ciki, yana kiran mutane zuwa ga bid'ansa dole ne a nuna mutane ba abinda wani ke yi ba bata ne dan kada sauran mutane su yi koyi da shi dan kada ya batar da sauran mutane misali an gane wannan ko kaga akan wannan yan sururiya masu da'awan su ma'alu suna ne sun yi kuskure gina ko su da suke goyon bayan me suna goyon bayan ikwanin Musulmi. suna goyon bayan yan kutubiyya akan mummunan fahimtar su su za su iya yin raddi ga kowane irin malamin sunna amma ba sa son a yi raddi ga malamansu ba sa son a yi raddi ga sun su misali kaga wannan al'amari ne mai girman gaske wa iya zai na'am wa alaikum salam wace eh Eh, ana ana rajin bidiyar su ai a sha'ira ba maganar da ta'awun abu. ai a sha'ira ana rajin bidiyar a sha'ira ba kyala koyi ba malaman salafiya ba su yi kasa a guyo ba amma su yan sururiya kwata-kwata ba sa san a taɓa nasu rumunsu su za ka ga sun yi raddi ga bin sun yi raddi ga usaimi sun yi raddi ga albani amma ba ka taɓa ganin sun ɗauko hasan ban na sun mai raddi akwai adalci amma yan salafiya ba su kyale kowa ba ko da malamin su ne za su yi ranci mun sanar in salafiya sukan duba wani abu in sun ta wannan malami rasik ne filip babban malami ne shi suka ta siran shi tarihin shi ya yi rubuce-rubuce ya ba musulunci gudunmawa amma sai suka ga ya samu zamiya wajen akida za su kawo wannan mutumin gaskiya yana da ikhlasi kawai ya bace ne kawai ya bace ne kan kuskure akwai haka akwai mutum za ka gani cewa wannan mutum ya bace ne kan kuskure ka duba irin gudunmu wanda ibn hajar asqalani ya ba sunna a cikin malaman salafiya ma irin gudunmu wanda ya ba za ka da wuya ka samu irin kokarin da ya misali wajen kokarin ba hadisi kariya an gani to irin kokarin da ya wajen sunna da musulunci da kuma karanta littattafan shi an ga littattafan shi an ga lalle da san rai kawai bikin da gaskiya yake nan yake kawai in yayi kuskure irin wannan za a mai uzuri amma mutumin da aka cewa akwai san rai a cikin al'amarin shi babu wani littafin da ya wallafa za ce ga littattafan da ya wallafa wanda musulunci ke fa'idantuwa da su wanda mafi yawan rubuce rubuce shi alkhairi ne waye shi a cikin su hasan banna ko sai kutub eh? su malaman da suke karewa su yan sururiya hasan banna sai kutub wasu littattafai suka wallafa wanda mafi yawan littattafan alkhairi ne mafi yawan littattafan suna hidima ne ga musulunci akwai to ya za ka yi ka haɗa wancan da wannan ai akwai ka'ida mutumin da kasan yana da lisanu sirki fil kasan kasancewa mafi yawan maganganunsa alkhairi ne mafi yawan ayyukansa alkhairi ne sai ya samu kuskure a cikin ba'adar Ba baka hada shi da mutumin da mafi yawan ayyukansa alkhairi ya shari ne mafi yawan ayyukansa kuskure ne kuma sannan a babi na ilimi bai kai fagen yayi magana kan wasu abubuwa ba a babi na ilimi bai kai matakin yayi magana kan wasu abubuwa ba kuma yayi kaga yayi shishige a cikin addini Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula ba dai bane ka fahimci maganar ko baka wancan bawan Allah bai yi magana ma da yi bai adalci ba in zai hada irin su ibn hajar da malaman shi bai ya yi zalunci gaskiya bai sanya komai a cikin mizaninsa ba na'am na alaka bismillahir rahmanir rahim yau kwarai da gaske akwai za ga ana daga darajar su da baki a hakika ba su kai fagen malamai ba sai ɗaliban su su mai da su malamai da ƙarfi da yaji amma su ibn hazar galita ai bai buƙatar tambaya ko galita tabai sun wallafa babu yadda za a yi a wani majalisi a yi karance karance ba littafan su ibn hazar da imamun nawawi tun kana ibtida'iyya kake fa'idantuwa da imamun nawawi ko tun kana ibtida'iyya ka zo na'am ai salafiya an ga kuskure an ce nan kuskure ne imamu nawo ya yi kuskure waje kaza amma su suna da adalci ne in sun san kai mutumin kirki ne kai kuskure suna faɗa in sun san kai ba mutumin kirki bane kuma za su faɗa misali an gane yawwa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية تمني الموت باب karhancin burin mutuwa lidurri نزل saboda wani cuta da ya sauka ga mutum da kuma halaccin sa eh, halaccin mutum burin mutuwa idan ya ji tsoron fitina a cikin addininsa, kun gane yayi idan mutum ya ji tsoron fitina a cikin addininsa, zai iya burin mutuwa ko ba zai yi ba zai iya عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء لا يتمنى لا يتمنين احدكم الموت wato kada ɗayan ku ya kuskure ya yi burin mutuwa cewa Allah ya kawo mutuwa Allah ya sa mutu min durri nasaba saboda wani cuta da ya same shi in kana la budda fa'ila in ya kasance ba makawa sai ya aikata wannan buri sai ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matsan rayuwa shi ya yafi alkhairi gare ni tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka dauki raina idan mutuwa shi ya yafi alkhairi gare ni idan mutuwa ya yafi alkhairi ka dauki raina idan kuma rayuwa na ya yafi alkhairi ya Allah ka rayar da ni kaga nan ka ba Allah zabi baka yanke hukunci da kanka ba قال قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ما لم يسمى daga cikin mutanen mu shafi'iyya da wasu in ka ji nawo ya ce ashabi na yana nufin shafi'awa haza idza tamanna lidur wa nahwu haza idza tamanna wannan kenan idan ya zama to mutum yayi yayi buri lidur wa nahwu saboda cuta da ya same shi ko makamancin sa wa in tamanna al-maut khawfan ala din amma idan mutum yayi burin mutuwa saboda tsoro ga addinin sa ya ga an samu bidiyoyi da yawa bidiyoyi da yawa sun kundo masu shubha kuma ya san ba gaskiya bari amma kuma zai iya fada wa cikin su suna kawo wasu irin shubu hawa za su iya fuskan shi sai roƙi Allah ya Allah in ka san cewa wannan birya zai mun tasiri ya Allah ka ɗauki raina kawai in ka san cewa wannan birya zai mun tasiri ko ma ya fara ganin alamar tasirin birya suna kawo mai shakku a cikin wasu abu na aqidansa ya ga lallai zai iya zama dan birya sai roƙi Allah Allah ya ɗauki ransa kafin ya zama ɗan biriya ɗin an gane li zaman saboda lalacewar zamani da abin da ya kamata wannan lam yukra ba hanta ba haka nan idan ka ga a matsayinka na malamin addini akwai wani abu wanda zai iya faruwa ya zama ma da mutuncinka maka iya roƙon Allah ya ɗauki ranka misalin kamar Maryam alaihi salam da ta haifi ɗa ba miji hankalinta ya tashi ta ga yanzu me za ta je ta gaya wa mutane shi ta samu ɗa ba miji waye za ta ce mijinta a yaushe ta yi aure da ta ga bala'i ya yi bala'i ce ya laita ni mitu abla haza wa kuntu nasiyan mansiya ka idan ma a ce na mutu kafin faruwan wannan abu in kasance mantacce wanda yake an manta da shi a gani ka gane wajen ta yi burin ainihin mutuwa saboda me kariya ga me mutuncinta saboda wannan zai kawo zubar da mutuncinta zai kawo gaba ɗaya ta zubar da mutuncin ma gidansu shi ya sanya Allah ta'ala ki cewa idan har kin je malaika ya cewa a gaya wa maryam din fa in ma tara yanna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma idan kin ga wani daga cikin mutane ya miki magana ce ni nayi alwashin yin shiru nayi alwashin yin shiru ga Allah nayi alwashin yin azumi da shiru falan ukallima al-yawma insiya yau ba zan yi magana da kowa ba an gani to shine lokacin da ta zo tana zuwa wajen sai kawai suka ganta da ɗa yanzu da ce mata ba wannan ba ya mariya mu ladan jiki shai amfariya ma kana abokin ra'a sauɗin wa ma kana kuma ki bagiya eh ya mariya ya ukta haruna ma kana abu jimar aso saukin ya ce uwa haruna mahaifinki ba ba mutum za bane ba ba ma kana sun muki giya ko mahaifinki ba karuwa ce kaga magana da aka fara gaya mata kenan ba eh mahaifinki ba karuwa ba ce kuma ina kika zo da kudi zilla ina kika zo kika samu wannan ga shi fa asharat ilai sai ta isharar zuwa ga yaron da sai zuwa ga yaron sai Allah ta'ala sai bude baki yaro yana jariri yayi magana shi ba ta kariya ala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran ha jabbaran shaqiya a gani yaro ya bude baki ya ba ta kariya cikakken kariya misali a nan ne suka ɗan sauka sai gane cewa lalle wannan yaron ba fa yaron banza ba ne ba zai yi a ce yaron zina yana irin wannan maganganu ba misali an gane ku babu isi babu du'ayin insan da an yakuna mautu mautu fi balad da sharii wato babu mutum yayi addu'a musabanci mutum yayi addu'a ya kasance mutuwansa a cikin ƙasa mai daraja Allah Allah kai ni Madina a mutu can an gane irin wannan addu'a din mutum ya rinda roƙo Allah ya kashe shi a ƙasa mai daraja na'am an ummi al umar radiyallahu anhuma qala qala ya ce Allah ya ƙara masa yarda ya Allah ka azarta ni shahada a hanyarka ka. ka sanya mutuwa na a garin a manzon ka sallallahu alaihi wasallam madina wa anna yakuna sai nake cewa yaya haka zai kasance na qala yatini Allahu bihi idza sha Allah zai zo min da shi duk da ya ga dama Allah zai zo min da shi duk da ya ga dama shin wayannan addu'o'i Allah ya karba ko bai karba na Umar duk guda biyu gaba ɗaya Allah ya amsa Thank you. na a to in tasiri ya fara bayyana a fili ba wannan ya san abin da yake ya fito ta na a shi mutumin kirki ne ya ga cewa gashi wannan zai lalata mai ba ai gare rubi Allah ya mutu na bayan abin Allah ya karanta mu zuwa lokacin da aka samu kwana da a shi wannan addu'a shi ma kanshi Allah ya kaddara mai ya bashi kaddara ne sai ga mutum ya yi addu'a Allah ya kaddara zai addu'a ne tunda Allah ga ya bude mai kofar yin addu'a alama ne cewa Allah zai amsa buɗe bakin da aka mai shi kofa an yi iya yi ba kaddara ba ne wanda Allah ya kaddara zai amsa mai addu'a sai zai kaddara mai yayi addu'a sai ga Allah ya kaddara mai ya da bakin ya yi addu'a alama ne cewa shi ma insha Allah Allah zai amsa mishi sai ba wai ba wai za a rage daga abin da yake bane ya yi riko da sababi ne akan abin mutakal asfar نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تأكيد ذلك للجنب babu jinkirin wannan da mai janaba jinkirin mai yin alwala kenan babu karfa yin alwala da mai janaba Na na. wai sai da kuma musabancin yin alwala saboda haka Ya wa wa saboda ci da sha da kuma ainihin mai in zai ƙara komawa zuwa ga jima'i in zai ƙara komawa zuwa ga iyalansa ibn umar anna umar qal ya rasulullah lalle umar ya ce ya rasulullah ayanamu ahaduna wa huwa junub shin ɗayan mu zai yi bacci yana da janaba wala na'am yace eh idan tawadda idan idan ɗayan ku yayi alwala zai iya yin bacci an gane ku ɗayan mu zai iya bacci yana da janaba idan yayi alwala wannan alwala yana rage karfin yana rage kaifin janaba din Wa ana Aisha ta radiyallahu anha كان eh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idan arada an yanam. من Allah, sallallahu alaihi wa sallam. idan yana so ya yi bacci alhali yana da janaba sai ya wanke gabansa na wata obda wudu ahu lissola sai ya yi alwala alwalan shi na sallah wahu man jama'a eh amma alwalan baya yin sallah a lokacin tunda akwai janaba a jikin shi hmm. Wani ahmad wa muslim عنها قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يا كسنشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي من جنبا أراد أن يأكل أو ينام sai yana so ya ci ko yi bacci sai ya yi alwala وعن عمار ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا يرن غبي ga mai janaba arada an ya idan yana so ya ci ko ya sha aw ya yi yayi alwala wudu a wuri sala alwalan na sallah ana رواه أحمد الترمذي وصححه إيه نعم وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى أتى اهله الى إلى يا تاكي ايالنسا ما اراد ان يعود sannan sai yana so ya sake dawowa zuwa ga jima'i sai ya alwala jama'a illa al-bukhari eh jama'a da yawa suka ruwaito sai bukhari ne bai ruwaito wannan hadisi ba masha Allah an yi karatu ana so ba musabi ba dole ba na wancan musabi ne duka za mu ga hadisin da ke nuna annabi yana kwantawa min gairi an yi masa ma'an yana kwantawa min jima'in min alihi, min gairi an yi masa ma'an masha Allah Yeah. za a zagaya da wuce muku yan uwa ga wasu yan uwa zagaya da